lokacin da aka tambaye shi fitinar me da sojoji suka tare wa mutane hanya ya ce lokacin da fitinar zanga-zanga ta fara gabana usman justice yake faɗin haka ya ce ni ne gwamnati ta nema a wannan lokacin ina cikin ƙarfi na in je in yi binciken menene ya kawo sim ɗin wayannan problems da suka faru a jami'a abu ya ce lokacin da na je binciken da muka yi ƙarshe muka gano shugaban wannan tashin hankali da ta'addanci wani yaro ne da ake ce ma ibrahim ɗan zaria kun kusan kowa ne ne shi ne wake neman haɗin kan mutane hmm. ka zo ka gaya muna <laughs> ba malam kuma wata ƙasa za ka zo ga inda yanzu yanzu yau ka duba maka yanzu kana ganin da ake ma hukunci, a ah, ai farare ne to waye me ake bakake da adda tsoro mutum nawa ke shiga da kwaya can mutanen mun da ke shiga da goro da wani iri boye amma ko nan mutum nawa aka kama can bakake za a zartar musu da hukunci mutane sun ka firgita ai maka matsala gare su kaza kaza kaza kaza kaza kaza ah, to an matsayi da mafarare na bakake amma in ka ce maka suna da kuskure mutum in shi a kaki hirin mi dole shi yarda makka suna da kuskure don ba annabawa ba ne ba mai ba ne ina fata ana fahimta sosai Allah ya taimaka muna yanzu ka duba malam musa usazu a ce kanan ka ne kai a shugaba gaba ɗai mm. ka lallaba ka lallaba za ka yi kaza a ce ba a yi ka ce a a kashe shi gaban ka kama shi lokaci guda a zartar da hukunci mm. wannan karamin aiki ne dan ah. karamin imani na wannan gashin nan sarakunan manan da zaka faɗa da ɗan wani hakimi daga cikin hakiman ga namu ba sai dai Allah ya tsare ka ba yan hada sun ka same ka kashi za su baka Allah ya sa ku kai awa sannan ne zaka zo kana zagin maka a yanzu cikin satin ga miliyan ɗari nawa an ka ɓata ka sani suna da yawa wajen wasanni ko ba wasanni ba ne ana iya wa addini haka ya wuri sam ba ku faɗi gaskiya mana ga ku da surutoci cikin ku ana iya wa addini haka sam wallahi ko idi bai isa ba idi ma daga kudin idi ko ko shi bai isa ba mu daina mu ya wura mu yi mai irin wannan wallahi bai isa ba a ce yau azumi ya zo za a zo a zauna a gabatar da tafsiri na Ramadan a ce hukumominmu da sarakunanmu da hakimanmu su himmatu da saman baƙi masu shigowa masu azumi masauki ya wuri irin mi yadda ake tashi tsaye a himmatu ga wannan wallahi bai samu ko sani babu da tsoro Allah ya kaddarce ka da zama mai wa'azi ba tsinuwa za ka yi ba amma ka saki nasiha ta watsu wannan gaskiya ne ba wani laɓe ina fata ana fahimta ta sosai kuma ana gane ba ko ba gane ba Allah ya taimaka don Allah yanzu ko 'yan nefa bana ba mu ji sauƙi ba 'yan kan ga malam musa tsakani da Allah to saboda Allah an ka ba mai ta ko saboda kaura <laughs> Allah ya saka da alkhairi ai wanda da ya girmama kabara ai ya girmama tsakani da Allah <laughs> Allah ya muku albarka ya nefa ya wuri <laughs> tun da kuna girmama muna kaura wallahi kun kyauta mu muna son kaura saboda kaura yana son mu saboda Allah tsakani da Allah aikin da ya fara bayyana in ba canjawa yayi ba to kila kahin shekara hudu jihar Kebbi sai ta kasance da wani irin adon da ba su taba samun irin shi ba kuma kila sai mun fara gogayya da irin abuja ba irin kano ko kaduna ba a cikin birnin kebbi in allah ya yarda ci gaba kaura allah ya kare mana kai da kai da makarraban ka sai yassi da sauransu allah ya taimaka amma amma ana faɗin gaskiya ko ba a faɗi to amma kaura ya ce shekarar jiya gabana ya faɗi ya ce wallahi suna da buri har manyan masallatan da ake tafsiri za su kai abinci wanda za a ci masu ajumi suna ci kyauta ya ce dukiyar mutane ce ta kawo gare ka mai ya rage illa ka ba su hadisi babu abin da ya rage to haka ake son gwamna kuma mun sa, amma duk lokacin da muka ga abin da an magana muna yi in za a kashe ma al'adun gargajiya kuɗi to ya zan addinin musulunci an yi kashe mai kuɗi da yawa Allah ya jaza mana kamar wannan muna ma addu'a Allah ya taimake ka ya baka wannan iko duk abin da an san ana iya wa al'ada to lallai a tabbatar da in za a wa addinin musulunci irin wannan abin ya zan ya ninka ya ninka ya ya riɓanya ya riɓanya Allah ya saka da alkhairi a ya fahimta ni ko tsakani da Allah Allah ya samu ba don haka kiran mu ga jama'a wato menene gabanmu ina muka hito kuma ina muka dosa ina muka hito kuma ina ne ina muka dosa sannan yanzu daura da ina muke inda muke dinnan yanzu muna cikin masallaci kuma muna kiran mutane da a gyara ayyuka sosai da sosai saboda mi kyautata tarihi yana da kyau kun ga duk taron gada an kai da kamo dorina da wani iri wallahi ne abin da ya ba da shawa kwata-kwata ciki littafin da aka gabatar na tarihin ya don shi ilimi ne karatu ne mutum zai samu wani abu amma kuma me ya bani takaici cikin taron da an kai wasu mutane da sun kace sun rantse da Allah sai sun yi na ɗaya kuma ba su yi ba duk shirkar da za su yi sai sun yi ni na san wasu da ainihin su an samu mashirikai sun yi dubu game da wannan taro saboda su ci nasara wallahi ka mutu dan talaka mutum sun ka samu kujerar hajji ga wannan taro ta tsere mai yayi ka gani naira dubu ɗari biyu ya samai to ai shi ma ba su ba shi da yawa ba eh ai ba su ba shi da yawa ba in ka je argungu ka ga abin da ake wa wanda ya nada sai hankalinka ya tashi ina faɗa ma tun ba yau ba idan aka ce mutum ya yi na ɗaya a bikin fishing festival na argungu ina ganin a halin yanzu za ka iya samu ya samu miliyan 200 da irin kyautar da ake mishi to ba shi addaban tsoro ba shirkar da ake yi shirka ɗan talaka ya zan sai ya zan mushiriki wai ya je ya yi ta shirka ya yi ta shirka ya yi ta shirka wai don ya yi na ɗaya wajen gasa kuma ya je ya yi shirka ko na baya ba ya yi kasan na baya wanda ana lissafawa da su a ce eh kai naka akwai wanda ko kira ne ba a yi ko sikirinin din shi ba a yi bale ma ya yi na baya haba jama'a ɗan talakawa ga irin masara buhu dubu sittin ka zama shiriki kuma ka faɗi ko kidaya ka ba a yi ina amfanin wannan sannan ko kana al'ada ba in ka tsufa munan ƙasa ya wuri ba a komawa kanka wallahi zan baku wata kisa da ta faru da wani bayan Allah kila kuna jan ana cewa gundumi na kare da gundumi fasa kwanya kila ma kun taba ganin shi kila kun san shi kun san shi ne ya samu labari na lokacin da na dawo da Sudan kuwa ga dawo wata da baya ya zo ya same ni ya ce Allahu akbar malam kai ne malam sami naka nace ne ne sami naka kai din dai ne nace ne ne ya ce ai na azuka yi tsara na nace a'a yaro ne ka dan karami ai nace ai lokacin da kana dambe don na sani nace kada ka manta an taba zuwa da kai sami naka mu wata an ka ce ka je dantsa tsawata yan dambe kai an mai gidansu har faɗa mai tuwayin da yake sawa na ce wanda ke yi ma kiɗa lokacin shi ne wa na rayuwa na ce mai wanda ake zubowa ce zai yi dambe da kai dan sanyin na da wani wanda ake ce mataki ba kudi kai kuma yaranka su mamman mai yasin su ruwa suwa suwa suwa suwa da sauransu nan lissawa mai nace su reza bulu sun zauna nan sami kawai a lokacin kuma mutanen mu murna ake yi ka yi yi naka ta ci gaba manyan yan dambe da manyan makiɗa zowa ɗaya suke yi to duk wanda sun ka zo wanda daga ni abubakar sami naka daga wanda na wa garin da suna